rundunar sojan najeriya da ake kira sabon division da ke jihar borno ta ce za kashe 'yan kungiyar jama'atul ahli suna lidda ta wajen hadda aka fi sani da boko haram goma sha biyar a wani aron gama da suka yi da 'ya'yan kungiyar a garin dambuwa da ke kudancin jihar rundunar sojan ta ce da misalin karfe hudu rabi na ranar asabar ne dai wasu 'yan bindiga dauke da muggan makamai suka kai hari kan wasu mutane da ke shirin zuwa masallaci don yin sallan asuba inda suka kashe mutane biyar suka kuma kona gidan hakimin garin da kuma wasu shaguna da ke cikin garin dambuwan a sanarwar da mai magana da yawurin rundunar sojan Najeriya na sabon division captain Aliyu dan jayar tafa hannu ya kuma rabawa manema labarai ya ce 'yan bindigan da dama sun arce yayin da suka samu nasarar kashe guda goma sha biyar ya ce sun kuma samu makamai da dama ciki har da asashe masu yawa da bindiga kiran AK-47 guda biyar da rocket bomba guda biyu da rocket tube guda ɗaya da kuma wata mota kira pickup guda sanarwar ya kuma yaba wa al'umman garin na dambuwa game da irin goyon bayan da suka ba wa jami'an nasu sannan ya umarci dukkanin jama'an da su ci gaba da baiwa jami'an tsaron goyon baya da kuma bayanan duk wani ko kuma wasu wadda ba su yarda da su ba garin dambuwa dai mai tazarar kilomita tamanin da bakwai daga babban birnin maiduguri ya fuskanci hare-haren 'yan bindiga kusan sau uku cikin watanni uku da suka gabata wadda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama ciki har da tsohon hakimin garin na dambuwa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya